radio VOH hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. a abu biillahi mina shimfonin rajim. bisimillahirrahmanirrahim. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن مؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirinmu na wannan mace kuma karshe a wannan rana ta Alhamis. Kafin mu je ga jiran abin da muke dauke da su muna sanar da masu sauraren mu daurin auren malam Sadiq Aliyu Musa da kuma malama Fatima Abdullahi Bello wanda za a yi gobe Juma'a idan Allah ya kai mu a garin Miso da ke cikin jihar Bauchi unguwar Mangari Jarfenti layin yayin Dija mai walda bayan sallar Juma'a da Allah Allah ba da ikon halarta. a bangaren sauran abin da muke dauke da su kuwa akwai shirin nan na afirka a yau sai kuma shirin nan na murin masu saurare bayan sa akwai shirin amsoshin tarbiyya bayan nan kuma sai shirin kisoshin rayuwa za mu kakari da shirin nan na duniyar mu a yau waɗanda su ne abin da za a je a zangon shirin namu da yadda allah kafin a je abubuwan da na zai na ɗin baki dai sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis uku ga watan disamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan rabi'u thani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 36 da suka gabata a ranar irin ta yau wata uku ga watan disamban shekara ta 1984 aka samu ziyarar iskar gas mai guba na mic daga cikin wani kamfani mai suna union cambridge a garin bhopal na kasar india wanda hakan ya auku ne a cikin dare kuma ya sanadiyar mutuwar mutane da dama kamfanin mallakin kasar amurka ne da wasu daga cikin mutanen kasar india wanda kuma tsayar wannan iska gas ɗin ta auku ne sakamakon ci daga bangaren masu kula da kamfanin an da kesa cewa kimanin mutane 25,000 ne suka rasa rayukansu sakamakon tsayar iskar gas ɗin. masu ware ko kun san cewa shekaru 136 da suka gabata a rana irin ta yau wata uku ga watan disamban shekara ta 1884 aka haifi dan siyasa kuma masanin ilimin falsafa dan kasar india wato rajanda prasad an haife shi ne a wani ƙauye da ke cikin jihar bihar a kasar ta india duk da kasancewarsa an haife shi ne a cikin iyalai marasa galihu amma ya yi ƙoƙari ya ci gaba da karatu har kai ga samun digiri na uku a lokacin gwagwarmayar neman 'yancin kai daga mulkin mallaka na turawan ingila ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka taka ga garin marawa wajen fatattakar turawan ingila ya kasance abokin gwagwarmayar mahatima Gandi, inda suka yi ta faɗi ta shi tare hakanan kuma an zaɓi rajinda a matsayin shugaban jam'iyyar congress a lokuta daban-daban bayan samun 'yancin kai kuma an tabbatar da shi a matsayin shugaban kasar india bayan tabbatar tsarin jamhuriya a cikin shekara ta 1950 da ƙarshen masu saurare kun san cewa yau ce ranar uku ga watan disamba ranar da aka ware domin tunawa da mutane na kasassu da kuma masu tawaya a cikin jikinsu a duniya a lokacin gudanar da zaman shekara-shekara na babban zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 37 ne a cikin shekara ta 1983 aka sanya wannan rana ta zama ranar tunawa da nakasassu da kuma masu tawaya a cikin jikinsu a duniya domin ba su kulawa ta musamman da kuma taimaka musu a dukkanin bangarori da suke bukatar taimako a cikin rayuwarsu ta zamantakewa da kuma sauran harkoki na yau da kullum. masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke nan birnin tehran a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe agogon najeriya Niger, kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz dubu goma sha uku da ɗari bakwai da goma sai kuma zango na biyu daga misalin karfe ɗaya da minti ashirin da uku zuwa karfe ɗaya da minti hamsin agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe sha biyu da minti ashirin da uku zuwa sha biyu da minti hamsin agogon gmt da ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. to madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da hassan barka To da farko ga mahimman kanun labaran. Majalisar Ɗinkin Duniya ta fara wani taro na musamman kan rigakafin cutar corona. iran ta ce ta gano wasu mutane da ke da hannu a kisan masanin nukiliyar ta mohsen fakirzade 'yan sandan kasa da kasa sun kiyar abdulrashid mena zuwa nigeria. don zuga cikakkun labaran majalisar ɗinkin duniya ta fara wani taro na musamman na tsawon kwanaki biyu daga ranar alhamis kan batun allurar rigakafin cutar corona taron wanda ke gudana ta kafar bidiyo a sa shugabanni da gwamnatoci da ministocin kiwon lafiya na kasashe 140 za su tattauna kan hanyoyin biya domin murkushe annobar ta corona taron dai na zuwa ne a lokacin da wasu manyan kasashen duniya suka bayyana aniyar su ta yi wa mutanen su allurar rigakafin cutar a cikin makonni masu zuwa majalisar ɗinkin duniyar dai na son a mai da hankali wajen samar da rigakafin ga duniya baki ɗaya tun dai wasu kungiyoyin ƙasa da ƙasa suka fara nuna damuwarsu kan maganin wanda suka ce suna buƙatar zurfafa bincike kan sahihancinsa domin faɗakar da jama'a ta yadda za su karɓi maganin da hannu biyu ba tare da wata fargaba ba burtaniya dai ita ce ƙasar farko da ta bayyana shirinta na fara yin rigakafin cutar a cikin kwanaki masu zuwa yayin da ƙasashen rasha da amurka su ma suka ce sun kimsa domin yi wa mutanensu rigakafin cutar ta corona jamhuriyar musulunci ta iran ta bayyana gano wasu mutane da ke da hannu a kisan masanin nukiliyar ta mohsen fakirzade da ke sanar da hakan kakakin ma'aikatar likin asirin kasar ta iran ya ce an gano mutanen da ke da hannu a kisan masanin nukiliyar waɗanda suka shigo da wasu kayayyaki da na'urori da aka yi amfani da su wajen aiwatar da kisan a cikin kasar mr ali rafi'i ya ce dama majalisar koli ta tsaron kasar ta fitar da irin waɗannan bayanan ko da yake labarin ba bayyana mutum nawa ne ba amma ya ce daga cikin mutanen akwai waɗanda suka shigo da wasu na'urori da kuma waɗanda suka taimaka da fasahohi a ranar juma'a da ta gabata ne masanin nukiliyar ƙasar ta iran mohsen fakirzade ya yi shahada a wani hari da aka kai masa a wajen birnin tehran wanda mahukuntan ƙasar ta iran suka ɗora alhakin hakan ga makiyan ƙasar a sahun gaba isra'ila tare da shan alwashin mai da martani a lokacin da ya dace. bayanai daga najeriya na cewa an ta kiyar tsohon shugaban kwamitin yiwa tsarin fansho na kasar garan bawul cewa da abdulrashid maina zuwa gida rahotanni sun ce 'yan sandan kasa da kasa na interpol ne suka ta kera abdulrashid maina zuwa najeriya bayan an cafke shi a makwabciyar kasar jamhuriyar nijar a cikin makon nan ita ma dai rundunar 'yan sandan najeriya ta tabbatar da labarin a shafinta na twitter inda ta saka wasu hotuna da ke nuna lokacin da aka maido abdulrashid din cikin wani jirgin 'yan sandan kasar a ranar litinin da ta gabata ne jami'an tattara bayanan sirri a jamhuriyar nijar suka kama maina abdulrashid maina dai na fuskantar tuhume-tuhume har guda goma sha biyu tare da wani kamfani da hukumar yaƙi da yi wa tattalin arzikin ƙasar tu'annati ta efcc ta gabatar hukumar ta efcc dai na zargin maina da amfani da asusun wani kamfani waje wajen hallata kuɗin haram har kusan naira biliyan biyu a baya dai wata babbar kotu ta ba da belinsa wanda daga bisani ya tsere lamarin da ya sa kotun ta tsare sanata ali indome wanda ya tsaya masa aka ba da belinsa rundunar ɗan sandan ta ce yanzu dai abdulrashid maina sai ci gaba da fuskantar shari'a to ana shan labaran ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran kotun tsarin mulki a jamhuriyar afirka tsakiya ta yi watsi da takarar tsohon shugaban kasar francois bozize a zaben shugabancin kasar da ke tafe kosin wato kotun ta zayyano wasu dalilai da ta ce su ne suka sanya ta kin amincewa da takarar mr bozizan da suka hada da tuhuma tuhuman da kotun shari'a ta kasar ke masa na kisan kai da azabtarwa da kuma takunkuman majalisar ɗinkin nuna da ke kansa a ranar 27 ga watan disamba nan ne za a gudanar da zaben shugaban kasa gami da na 'yan majalisar dokoki a kasar ta jamhuriyar afirka ta tsakiya 'yan takara goma sha takwas ne dai kotun ta sahale musu tsayawa takara a zaben shugaba faustin arshon tuwadera mai barin gado na daga cikin 'yan takarar da ke fafatawa a zaben inda yake neman wa'adin mulki na biyu an bayyana tsohon shugaba francois bozize a matsayin wanda zai iya haddasa fargaba ga shugaban kasar mai barin gado a zaben mai zuwa a shekarar 2014 ne majalisar ɗinkin duniya ta kakaba takunkumi kan mr bozize tare da toshe kadarorinsa da ƙetare da kuma haramta masa tafiye-tafiye bisa zarginsa da goyon bayan mayakan da majalisar ɗinkin duniya ke zargi da laifukan yaƙi da kuma cin zarafin ɗan adam ƙasar birtaniya ta tura rukunin farko na sojojinta 300 da ta yi alkawarin turawa a ƙasar mali tun da sojojin birtaniyar ɗari suka isa a ƙasar ta mali domin taimakawa shirin majalisar ɗinkin duniya na wanzar da zaman lafiya a ƙasar ta mali da ke fama da matsalolin tsaro masu nasaba da gungun kungiyoyi masu ikirari da sunan jihadi nan da mako guda ne kuma ake sa ran sauran sojojin na burtaniya za su isa a kasar ta mali kamar yadda ma'aikatar tsaron burtaniya ta sanar sojojin na burtaniya za su haɗe ne da sauran dakarun ƙasa da ƙasa su dubu goma sha hudu da ke aikin tabbatar da zaman lafiya a ƙasar malin da ma yankin sahel da ke fama da barazanar ayyukan ta'addanci sai dai jama'ar yankin da dama kamar na kasar malin na adawa da ci gaban kasancewar sojojin kasashen ketare musamman ma na kasashen yamma a kasashen su duk karshen labaran duniyar kenan to ga shida son barka dauke da labaran duniya yanzu kuma sai jiran wanda muke dauke da su inda za mu gabatar dukkanin shashen da na riga na ambata da yadda Allah za ku fara da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na afirka a yau shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a nahiyar mota ta afirka da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma da su kasance tare da motun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa to kamar yadda masu saurare suka sani majalisar ɗakin nuna ta ware ranar ɗaya ga watan disamba na kowace shekara a matsayin ranar yaƙi da cutar nan ta aids ta duniya don dubi cikin ayyukan da aka gudanar tsawon shekara a fadar da ake da wannan cuta to sai kuma har ya zuwa yanzu duk da wannan kokari da aka yi ba iya magance matsalar ita wannan cuta ba musamman a nahiyar mu ta afirka inda ake ganin cewa cutar a nan ne tafi yaduwa to wannan batu dai shine batun da shirin namu na yau zai dubi kansa don haka sai masu su gyara zama don jin yadda shirin zai kasance. kuma saurari barka mu da sake saduwa. Kamar yadda muka ce majalisar ɗinkin duniya ta ware ranar ɗaya ga watan Disamba na kowace shekara a matsayin ranar faɗa da cutar nan ta AIDS ko kuma sida mai kashe garkuwan jiki don dubi da kuma tantance irin ayyukan da aka yi da kuma ina aka kai dangane da faɗa da wannan cuta din. To bayanai dai da dama sun yi nuni da irin kokarin da aka yi a wannan faɗa da ake da cutar ta sida ko kuma AIDS shin a bangaren gwamnatoci ne na kasashe ko kuma a cibiyoyi na kasa da kasa irin su majalisar ɗinkin duniya da dai sauransu to sai dai kuma duk da haka bisa ƙididdigan da majalisar ɗinkin duniya ta fitar ta ce har ya zuwa yanzu akwai mutane kimanin miliyan 38 da suke dauke da wannan cutar din a duk faɗin duniya sannan kuma wasu miliyan 35 suna suka rasa rayukansu tun daga lokacin da cutar ta fara bulla wato a shekarar 1984 ya zuwa yanzu. To akwai dai dalilai da dama da ake ganin sun taimaka wajen har zuwa yanzu din an gagara magance ita wannan cuta din da kuma kawo karshen ta musamman ma dai a nahiyar mu ta Afirka inda bayanai suke cewa a nan ne ta fi yawa lamura irin su talauci jahilci rashin ingantattun kayayyakin kiwon lafiya rikon sakainar kashi da ake yi wa lamarin da kuma juya baya da wasu manyan kasashen duniya waɗanda ya kamata ce sun yi hoɓɓasa wurin wannan aiki din waɗanda ba su wanda kuma daga dukkan alamu kamar yadda waɗansu bayanan suke nunawa suna amfanuwa da irin waɗannan cututtuka da suke faruwa da dai sauran irin batutuwa to don tattauna wannan matsala din musamman abubuwan da ke faruwa a nahiyar mu ta Afirka da irin kokarin da aka yi wurin wurin fada da wannan cuta ɗin a bangarori daban-daban muna tare da dr umar ibrahim sagagi likita a jami'ar sokoto a najeriya kenan a to Dr. barka da warhaka eh, muna magana ne dangane da batun cutar nan ta da kuma ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware wato ɗaya ga watan disamba na kowace shekara a matsayin ranar yaƙi da cutar aids to dokta shin ya zuwa yanzu kwalliya ta biya kuɗin sabulu kuwa a wannan yaƙi da ake yi assalamu alaikum eh gaskiya kwalliya ta biya kuɗin sabulu za a ce domin ainihin samun cutar aids ya ragu kwarai da gaske daga abin da ake samu da saboda haka za a iya cewa e, kwalliya ta biya kudin sabulu game da maganin wayar da kan jama'a samar da magunguna da yaƙi da kyama da ƙiyayya da ake ma wanda suke ɗauke da cutar aids za yanzu abubuwan sun kyautata kwarai da gaske da miliyoyin mutane kusan miliyan 34 ke da ciwon aids da kuma ah, ah, wasu ba magani wasu kuma ana musu kiyayya da tsangwama amma yanzu abubuwan sun rabu kwarai da gaske kwarai da gaske. to duk da waɗannan bayanai da kai da ke nuni da cewa kamar kula ta biya kuɗin sabulu ɗin to sai da kuma a bangare guda a bisa ƙididdigan da ita kanta majalisar ɗinkin yuwa ɗin ta fitar ta ce akwai mutane kimanin miliyan 38 da suke fama da wannan cuta a duk faɗin duniya musamman a nahiyar mu ta afirka inda wato abin ya fi yawa a shin hakan yana nufin har zuwa yanzu kenan ba gano bakin zaren lamarin wato wannan cutar ba kenan ganin cewa tun a shekarar 1984 ne aka fara samun ita wannan cutar amma har zuwa yanzu dai ga tana nan shin hakan yana nufin ba gano bakin zaren ba kenan game da tambayar ka ta biyu da kace har yanzu akwai miliyan eh, mutane miliyan 38 da suke fama da ciwon aids eh gaskiya ne haka ne amma hakan ba yana nuna cewa ba a samu nasara ba wajen yaƙi da ciwon saboda a cikin miliyan 38 ɗin kusan miliyan 28 suna samun magunguna saboda haka suna rayuwa duk da tare da cutan na da ƙoshin lafiya ba kamar inda aka tashi da ba da once aka ce ka samu ciwon aids ya zama kenan kamar ana jiran kawai ranar da zaka mutu so nasarar da aka samu shine yanzu mutane suna shan magani kuma suna rayuwa duk da cutar duk da cewa a ƙarshe yawanci akan samu ciwon ya ajalinsu amma dai saboda rayuwa ɗin da ake yi da ciwon har zuwa wani lokaci ana ganin an samu nasara so ansa tambayar ka eh har yanzu akwai matsala amma dai an samu ci gaba kuma da da wayar da kan jama'a da abubuwa yanzu babban matsalar shine yawancin mutanen da suke fama da ah, ciwon kuma suke tafi da shi ga wani shine mata masu ciki mata masu juna biyu ko wajen haihuwa ko kuma wajen shayar da nono sai yaron ya samu to shine yanzu aka ba da karfi ana ta bayar da kan jama'a da ba da magani da kuma yin gwaje-gwajen domin a samu wannan ma ya yi ƙasa kwarai da gaske. to dokta bisa ƙididdigan da aka gudanar da kuma irin bayanan da suke fitowa kasashen mu na afirka dai su ne kasashen da suka fi fama da wannan cuta ta aids wato al'ummomin afirka din su ne suka fi yawan waɗanda suke da irin wannan cuta din shin a ganin ka menene dalilin da ya sanya haka din na'am to magana cewa kasashen afirka su suka fi fama da wannan cuta eh gaskiya ne eh, abubuwa da yawa ne suka kawo haka na farko dai shine talauci mutane ba su da a nan kasashen afirka ne kusan duk kasashen afirka ta'allaka ne a sauraron mai sauran kasashen duniya da suka ci gaba za su yi domin su ba da magani ga cutar na biyu kuma shi a rashin kyakkyawan harkokin kiwon lafiya wasu maman da suke samu a kasashen afirka a asibitin suke samu wadda ta hanyar yin amfani da kayan aiki da ba a tsabtace su ba kuma ta ba da jini wanda ba a gwada ba so na biyu kenan na uku shine halayya ah, yawanci akan samu ah, a kasashen afirka saboda yadda mutane ke tafiye-tafiye yawanci yanzu kaga kamar a nan najeriya a arewacin kasar nan yawanci mutane suna zuwa cirani kudu to wannan ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo domin mutane suna barin iyalansu so wanda suke samu ta wajen jima'i za ga cewa ana yin jima'i ne domin babu iyali a wajen ko kuma wasu dai dalilai na daban so eh, ko ina a duniya ba kasashen afirka ba ko a kasashen latin amurka misali kamar brazil an gano cewa mutane da suka fi yawan tafiye-tafiye san zango su rabu da iyalansu na tsawon lokaci sun fi hadarin kamuwa da wannan cutar na uku shi ne wa'yansu cututtuka da ake ɗauka ta jima'i sun fi yawa a nan ƙasashen afirka misali gonorrhea misali syphilis to idan mutum yana da gonorrhea ya yi jima'i da matar da take da ciwon aids yana da haɗarin kamuwa da ciwon aids har kashi goma sha uku fiye da wanda bai da shi so nan su ne dalilan da talauci da rashin ingantaccen kiwon lafiya da kuma yanayin rayuwa yadda muke tafiyar da rayuwarmu in ka duba za ka gani seasonal migrants wato eh, rani kusan duk kasashen afirka matsala ne to doktor daga karshe bayan waɗannan bayanai da kai wasu suna ganin cewa irin waɗannan cututtuka da suke zama ruwan dare gama duniya waɗanda suke mamaye kusan ko ina kuma su zama to ga mutane wasu suna ganin cewa kamar kirkiro su aka yi da nufin cimma wata manufa kuma musamman ma da a nahiyar tamu ta Afirka. Shin ya kake ganin wannan lamari din? To game da maganan ko an kirkiro cutar HIV ne ko ba haka ba tun da farkon fitowar ciwon an yi ta maganganu irin wannan. A hakikanin gaskiya da ni na yi bincike mai tsawo a lokuta da dama kuma na wallafa kasidu guda biyu wanda har an yi publishing ɗinsu an buga su. gaskiya ban iya buɗe baki in ce maka ina da kyakkyawar hujjar da za ta tabbatar da cewa an ƙirƙiro cutar aids don dalilai da yawa na farko dai lokacin da cutar hiv ta fito molecular technology wato technology na samar da wata cuta da yi karfin da za a ce har an samo shi ba na biyu kuma ah, theory wato hasashen da ake yi cewa an samo shi ne daga wasu birrai da suke east africa ah, ba abin mamaki ba ne saboda inda ake samun ah, yanzu cuta ta fita daga wata nau'i na halitta ta fada wani nau'i cuka ah, kenan yana iya yiwuwa an samo shi ne daga wani wasu irin halittu na daban ba mutane ba ta tsallake ta shigo cikin mutane suke cewa an kirkiro din ne su akwai dalilan su wanda ke ni dai a na ni dai a gani na dalilan su ba su yi karfin da za a yarda cewa kirkiro shi aka yi ba. Dr. Umar Ibrahim Sagagi kenan wa kwararre kana kuma likita a Jami'ar Sokoto a yadda muke tuna da shi kan wannan batu na cutar ta S. muna fatan da Allah ya kawo mana mafita daga waɗannan cututtuka da ake fama da su to masu da kuma karkashin abin da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu godiya ta musamman ga shi Dr. Umar Ibrahim Sagagi likita a Jami'ar Sokoto da ba mu lokaci amsa mana waɗannan tambayoyi namu masu da sai wani cikon wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu mu barkan kuda warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da suka shafi rayuwa ta da kullum. Al'adu, siyasa, tattalin arziki, tsaro, kai har ma da sada zumunci. Yau ma dai ni ne Hassan Barka ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin. Ba tare da bata lokaci ba kuma ga malaminmu na farko a cikin shirin na yau. Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana kadora Diga ga dan Fulani wajen shugaban kungiyar da muka zo rashin jihar Bauchi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna jajantawa al'umma jihar Borno bisa wannan harin da kungiyar mayakan Boko Haram suka kai. Gaskiya wannan abun tirne da kuma Allah wadai. Muna fatan gwamnati gwamnatin jihar borno da gwamnatin tarayyar najeriya da jami'an tsaro za su tashi tsaye domin ganin sun shawo kan wannan matsalar rashin tsaro da ake fuskanta a jihar borno to muna addu'ar allah ubangiji a jiga waɗannan mutanen da suka riga mu gidan gaskiya kuma muna addu'ar allah ubangiji a kawo mana dawwamammen zaman lafiya mai dorewa a kasashen mu na afirka da ma sassan duniya baki daya na gode jamhuriyar musulcin tehran sunana da diga ga dan fulani shugaban kungiyar da alkhairi muka dore shi jihar Bauchi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Musa Hamma daga Yamai jamhuriyar Nijar ina kuma jajantawa zuwa ga bayun Allah da an ka kashe a jihar Borno manoman shinkafa waɗanda ba su ci ba su sha ba an ka kama su aka musu yankan rago gaskiya wannan al'amarin hakan bai kamata ba kuma bai dace ba fisi sibilillahi kuma da sunan musulunci a zo ana irin wannan al'amari mai magana musa hamma daga yamai jamhuriyar nijar masu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wannan majmu'a ta mu ta gidan rediyon boh hausa tehran jamhuriyar musulunci ta iran ina muku fatan alkhairi mai magana shugaban kungiyar asu sureshen mailo abban jummai zan yi tsokaci ne akan irin rikirkicewar al'amarin tsaro wanda ke tafiya ake yi ba waiwaye ba bincike ba kuma tunanin me ya faru me yake faru faruwa kawai abin da yake faruwa yake faruwa kawai sai ka ce nikan dutse a gaskiya fi sabilillahi ya kamata a tsaya a yi hangen nesa kuma a tuna baya ta ina aka faru. mu ko mun kasa ɗaukan saiti kullum sai ta bargaza wannan duk kowa ya kawai kama in yaga a ce yanzu najeriya ta kasa tsaron kanta har sai ta nemo waɗanda za su taimaka mata gudun da ba za ka sha ba kwanciya ta fi shi mai magana shugaban kungiya asusu rashin mailo abban jummai assalamu alaikum radio tehran mai magana iliyasu yakubu digawa Shaskarau jihar Bauchi. To zan tofa albarkacin baki na a yau game da kiran da majalisar dokoki da sanatoci suka yi wa shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari na ya je majalisa ya yi musu bayani akan lamuran tsaro ina aka kwana. To hakan abu ne mai kyau kiran da majalisa ta yi wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kira ne mai kyau. Na gode rediyo Tehran mai magana Ilyasu Yakubu Digawa ita su ga jihar Bauchi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu boh hausa jamhuriyar musulunci mai magana shine dai sa'adu kakale jamhuriyar nijar jihar tawa alawai cediya kirana shine ga al'ummar kasar nijar wannan zaɓe da zai karatowa allah ubangiji ya sa a yi lafiya a ƙare lafiya a cikin kwanciyar hankali da limana kuma al'ummar nijar ku tsaya ku zaɓi ɗan takara wanda ya cincinta mutum kamili adili mai jin tausayin talakawa domin shi yi musu aiki a cikin kasarsu mai magana shine dai sa'adu kakale jamfuriyar nijar jihar tawala wacce ɗaya shugaban gurub matasan yan naira gaba ɗaya. tokar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurari daga nan radio hausa voh daga birnin tehran malami na gaba gare ka. kuna tare da mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar niger e eh, taron da hukumar zaɓe ta jamhuriyar niger seni ta yi da gungun jam'iyyoyin siyasa wani abu ne wanda ya kamata a yaba sai dai kalubale yanzu a wannan lokaci mutane suna ci gaba da amsar katin zaɓe ta zamani ko mai kai da jaki sai ya ci kara duk da takatsantsa duk da matakan da hukumar zaɓe ta bi wajen rajista mutane da aka bi wajen rubuta sunayen mutane kuma daga baya aka zo a tattamcewa kowa ya faɗi wacce matsala ce aka samu wajen sunan shi ko wajen sauran labarai akan mutuna kuma sai gashi dukatunan wa'ansu sun hoto da matsaloli to muna dai fatan hukumar zaɓe za ta taimaka kamar irin wa'annan matsaloli ya kasance ba su hana ma mutane yin zaɓe ba a su na 'yan ƙasa na gode sunana mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger ku tashi lafiya assalamu alaikum biyoya hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar ina yi muku fatan alheri barka da warhaka zan yi wani dan tsokaci a game da janar buhari mutanen najeriya don allah janar buhari da shi da talakawan kasar shi ya kamata su fahimce shi ya fahimce su saboda akwai manya-manyan 'yan siyasa wanda suke 'yan adawa ne ba masu goyon janar buhari ba su san shi ya kamata ya tattara su su zamna a teburin tattaunawa ya su yi fahimci tsakanin su wannan kashe-kashen da ake gaskiya fafi daɗi yau an ce an yi a kaduna gobe an ce an yi a zamfara jibi an ce an yi a katsina irin wannan abu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kamata su daidaita kai buhari ka yi kokari dan allah dan annabi ka haɗa kan yan ƙasar nan ko talakawa ku haɗa kanku ku ba mara ɗakumiya ku. mai sauraron ku ne da kullun na agwa mai fati daga nan zanda. Assalamu alaikum Radio Biohead Tehran da fatan kowa ya cikin koshin lafiya kuna magana da Mustapha Rabidu da magana. To zan yi tsokaci ne akan 'yan uwana na jihar Maiduguri da ake kashewa. Yan jam'iyyar APC ku ji tsoron Allah na Nigeria saboda yan uwana ne zan yi wannan magana. Mutum ya je kasuwa ba ciniki ya je gona a kashe shi ya tsaya a gida yunwa ta kashe shi a yi magana ku ce ba san yaran rabari in har kuna so a ce ana son shi to kuwa jama'a adalci jama'a da maiduguri duk wani kanuri da yake maiduguri yana mai yi. allah ya ji kan yan uwanmu da suka rasu daga mustapha rabiu da magaram nijar Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci na Iran da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya kuna tare da mai sauraron ku Isa Musa da aka sani da suna Isa da yanzu daga Yamai babban birnin Nijar ra'ayi na game da kashin gilla da aka mamma manoman shinkafa tarayyar najeriya sai mu ce allah ya ji kansu allah ya ji kan musulmi kuma wannan kungiyoyin ba na musulunci na to da ra'ayin wannan malamin ne daga jamhuriyar nijar zan ja birki a shirin na yau ni hassan barka da na kasance da ku nake mana fatan alheri a kasance lafiya amsoshin tarbiyya bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na amsoshin tarbiyya shiri wanda yake amsa tambayoyin ku na tarbiyya da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madalla masu sauraro tambayar mu ta yau ta fito ne daga mai sauraron mu muhammad ali malumfashi wanda yake cewa bismillahir rahmanir rahim zuwa ga filin amsoshin tarbiyya na radio hausa voh tambaya ta a gare ku ita ce wai shin tarbiyyar yaro kawai ake yi wa ko har in mutum ya girma ma ana iya masa tarbiyya na gode da fatan za ku an mani tambaya ta mai sauraron ku muhammad ali malumfashi to madala muhammad ali malumfashi da fatan kana tare da mu a wannan shirin don jin abin da muka tanadar maka a matsayin ansa ga tambayar ka da farko ma'anar tarbiyya ita ce koyawa mutum wasu halaye wa'anda za su zama jiki a rayuwarsa akwai yiwuwan tarbiyya ta zama mai kyau wato a koya mutum tarbiyya na halaye masu kyau sannan wannan halaye su zama tabbatattun halayensa a rayuwarsa akwai yiwuwan kuma tarbiyya ta zama bata da kyau wato halaye ne marasa kyau su zama jiki ga rayuwar mutum har sai ya kai ga ba zai iya rabuwa da halayensa ba sai da wahala annabawan allah ta'ala gaba ɗayansu malaman tarbiyya ne kuma suna tarbiyyantar da mutane da halaye masu kyau sukan canza wa mutum halayensa marasa kyau zuwa ga halaye masu kyau sannan ko su annabawan Allah Allah ta'ala yakan haɗa su da mala'ikunsa ko kuma su waliyan Allah malamai su koya musu halaye masu kyau kamar misali mun san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi yana cewa Allah ya yi mani tarbiya kuma ya kyautata tarbiya ta a wani hadisin kuma Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alaihi yana cewa dangane da yarantan manzon Allah sallallahu alaihi wa yake cewa Allah ta'ala ya gwama shi da wani mala'ika daga cikin mala'ikunsa mafi girma yana koya masa manya-manyan al'amura yana kuma koya masa halaye masu kyau tun lokacin lokacin da aka yaye shi daga cikin wannan hadisan za mu fahimci cewa tarbiyya ba ta yara kaɗai ba duk wani malamin da zai koya wa mutum halaye masu kyau da kuma hana su munanan halaye to malamin tarbiyya ne banda haka tarbiyya iri-iri ce kuma ya danganci abinda ake son koya wa wanda ake son yi wa tarbiyyar kamar a kasashenmu akwai makarantu ta tarbiyyar malamai wanda ake ce masu kwalejin horas da malamai to a nan kaga makarantun na tarbiyyar malamai ne wato ana koya masu yadda za su karantar a makarantu su kuma tarbiyyantar da yara su ma wannan ya nuna mana cewa tarbiyya ita ce koyawa mutum wani abu mai kyau ko mara kyau wanda zai zama jikinsa ko halayensa sai dai ana cewa koyawa yaro abu kamar zane ne a kan dutse abinda ake nufi a nan shine idan an tarbiyantar da yaro kan wani abu zai fi zama a cikin halayensa da sauri akan wani wanda yake da shekaru masu yawa don shi babban mutum idan aka yi masa tarbiyya to sai an cire masa wasu halaye a mai gurbinsu da wasu masu kyau ko kuma a maye su da wanda ake son ya tarbiyyantu da su amma yaro dama ba abin da yake cikin zuciyarsa don haka duk abin da aka koya masa shine zai fara zama a cikin zuciyarsa ba tare da sai an cire wani abu sannan a mai gurbinsa da wani kamar yadda ake yi wa babban mutum ba don haka idan an yi maganar tarbiyya ta game kowa sai dai tarbiyyar yaro ya fi sauki kan wanda suka fi shekaru gwargwadon girman mutum gwargwadon wuyar tarbiyarsa ga wa'anda suka saba da malaman dariƙa. suna da wani shiri suna da wani shiri ko tsari na tarbiyya na gyaran halayen mutane na gyaran halayen muridansu wanda ake kira tarbiyya shi ma a cikinsa sukan koya masa tunani dangane da al'amuran addini wanda suka hada da sanin Allah har zuwa ga sauran waliyan Allah sukan ba su wasu zikirori wa'anda muridan ko wa'anda ake son a yi wa tarbiyyan zai luzumce su ya kuma mai da su rayuwarsa banda haka a makarantu kamar na koyon ilimin likita bayan da ɗalibi ya gama karatun aikin likita ba za a bar shi ya je ya fara aikin sa kai tsaye ba sai dai sai ya yi wani karatun na tarbiyya kan yadda zai aiwatar da ilimin da ya samu a gaban wani ƙwararren likita wanda zai tabbatar da cewa ya ɗabbaka ilimin da ya koya a kan marasa lafiya kamar yadda aka koya masa na wasu shekaru a lokacin muna iya cewa yana samun tarbiyya ta aikin likitanci wanda ba ilimi kawai ba a'a har da yadda za a ɗabbaka ilimin wanda kuma shine tarbiyya kuma shi ya fi muhimmanci kan ilimin kansa daga ƙarshe muna iya fahimtar cewa tarbiyya tana farawa tun lokacin da aka haifi mutum kuma ba za ta kare ba har ranar mutuwarsa da fata mai sauraro muhammad ali malumfashi ya ji daɗin abin da muka tanadar masa dangane da tambayarsa masu sauraro anan kuma za mu dasa aya sai kuma ta fitowa idan allah ya kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Isoshin rayuwa Jama'a masu saurari Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke yi muku sallama mu da warhaka mu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda cikinsa muke karanto muku waɗansu kistoshi da ke rubuce a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila rabiu zango ta rubuta kuma a halin yanzu za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya kuka fidos ta fara yi shi kenan yanzu kudin da take tarawa na siyan firij dole ta dauka a ciki ta biya ta dalilin tara su saboda ta ga an saya ma Farida ne ta fara sana'a ita ma ta ce za ta siya gashi yanzu duka dubu arba'in ta tara yanzu dole ta ɗauki talatin ta yi biyan bashi da su tashi ta yi tana kwara baki tana cewa allah ka tona asirin duk wanda ya ɗauki kuɗin nan gali ne zaune a wajen su goga yana faɗin goga ka kira ni kuma na zo ka yi shiru ka san fainayin aiki na yanzu ma cewa ne zan fito siyan wani abu ne goga ya ce daɗi na da kai wutar ciki ina nan fitsararriyar yarinyar mai gidan naka dariya galiya ya ce ai na san dama ba haƙura kai ba kausar tana nan goga ya ce na alhaji fa gali ya ce alhaji ya je kano tun da safe ɗazun ina ɗaki ya fito zai tafi hajiya ta rako shi na je na faɗin zai je amso su kaya ne sun yi ciniki idan cinikin bai yi ba kawai zai karɓo kuɗinsa. sa sai na ji hajiya tana faɗin ya bar su tunda kuɗin suna da yawa kai mutumina idan kana zaune da masu kuɗi za ka ji maganar kuɗi a bakin su kamar zubar ruwa kai ka ji wasu kuɗi da na ji alhaji yana faɗi ko ya yi cinikin menene kuɗin wajen miliyan hamsin fa wallahi ni rike baki ma ne da na ji na faɗin haka sai ka ji ana faɗin babu kuɗi amma kuɗi suna inda suke wallahi goga ya ce kai kuma kana nan kana musu gadi suna jifar ka da dubu talatin kana washe baki idan 'yan fashi suka zo suka raunata ka kenan ka gama aiki a wajensu sai dai su kawo wani ba za ka taba tunanin ka nemi na kanka ba kallon shi gali ya ce kai ma fa ka faɗi gaskiya ili ya ce yanzu dai yaushe kaji ya ce zai dawo gali ya ce yau zai dawo mana tun da yau babu aiki na san zuwa gobe zai kai kuɗin banki tafi goga ya ce da kyau bar shi ya kawo ina so ka faɗa mani yanda yanayin gidansu yake gali ya ce kai shege har gidan uban gidan nawa ma ba za ka kyale ba gali ya ce kai dai ka zauna ana wulakanta ka kana ba da haƙuri ai wallahi yau zan aikata abin da ban taɓa aikatawa ba kai dai ka shirya shan duka zaro ido galiya ya ce ban san iskanci ni kuma me nawa a ciki ni da aiki na a wajen ku na kawo muku rahoto idan kun samu ku biya ni kuma yau ni ne zan sha duka garbati ya ce tun da yau aikinmu ya ratso ta gidanka ai dole mu fidda ka daga zargi gali ya ce ni fa ban gane ba goga ya ce idan mun zo za ka gane yanzu ma ai wani rahoton ka kawo mana kuma kana so idan mun samu mu biya ka ko gali ya ce don allah ku tsaya ku fitar da ni daga cikin duhu dariya suka sa Ili ya ce a da idan ka kawo rahoto baccinka kake zuwa kai yau kuma inda za mu je wajen aikin ka ne ka taba ganin barayi sun zo sata sun tsallake mai gadi sun yi sata kuma a same shi lafiya lau ai dole a ringa faɗin irin dukan da ya sha kaga za a ce ba ka da laifi miƙewa tsaye gali ya yana cire ido ya ce ku rufa mana asiri in dai ni ne za a doka na haƙura da wannan kasan ku bari zan nemo maku wani rahoton kun fi kowa sanin yadda nake son lafiyata shi yasa ma na kasa shiga cikin ku haba goga ya za ka man haka ka san fa irin daɗewar da muka yi da ku dafa shi goga ya ce kwantar da hankalinka abokina kai fa mutumina ne ba zan taɓa cutar da kai ba domin ba na cutar da mutumin da ya yi mana rana a rayuwata kai ne mutumin da ya fara nuna mana hanyar da zan samu kuɗi a sauƙaƙe me zai sa na juya maka baya ka san yarinyar nan ta ci mutunci na alhaji kuma ya ci mutuncin almajirai baya ƙaunar talaka kai ne ka bani labarin rashin mutuncin da ya ma tsohon mai gadin shi kai ma wata rana zai iya yi maka haka kuma ka san halina ba na taɓa barin wanda ya ci mutunci na ko abin da ya shafe ni almajiranci shine abin da ya kawo ni garin nan duk wanda ya ci mutuncin almajirai dole mu ci mashi nashi mutuncin domin mu ma 'ya'ya ne kaddara ce kawai ta maida mu haka amma a cikin mu dole akwai na kirki irin su sayyadi don haka ka yi haƙuri dole zan koya ma alhaji hankali dukan da zamu maka ba wani mai yawa ba ne, ko kuma kawai za mu ɗaure ka shi kenan ko murmushi gali ya ce yanzu na ji batu goga ya ce yauwa abokina yana dawowa ka sanar da ni yanzu zauna ka faɗa mini yanayin yadda cikin gidan yake zama gali yana faɗin yanzu kuwa kwanci alhaji yake shi da hajiya a ɗaki wajen karfe sha biyu na dare alhaji yana faɗin wato mutanen nan ba su da kirki da sun san haka za su yi mani da ba su bari na saka kuɗi na cikin wannan kasuwancin ba saboda rashin gaskiya wai na je suke faɗa mani a cinikin da muka yi da su ma ya fasu domin babu wata riba da za a samu ƙarshe da ni ne na asara har ta miliyan ɗaya a nan za mu dakata sai allah ya kai mu gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya a madadin rediyon voh hausa da ke karkashin talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya duniyar mu a yau Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na duniyar mu a yau da a ciki muke tattauna batutuwa daban-daban da suke faruwa a sassan duniya tare da sauraron mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun yadda mummunan aikin ta'addanci da aka aiwatar a jihar Borno da ke shira arewa maso gabashin ƙasar Najeriya ya fuskanci mai da martani mai gauni daga ɓangarorin ƙasa ƙasa da ƙasa da ni sunusuwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya ƙunsa. ranar Asabar 28 ga watan Nuwamban da ta gabata ce wasu gungun 'yan ta'addan kungiyar Boko Haram suka kaddamar da wani mummunan harin ta'addanci a ƙauyen Koshebe da ke karamar hukumar Mafa a jihar Borno da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya inda suka kashe mutane akalla goma ta hanyar aiwatar da mafi munin kisa kan mutane fiye da arba'in ta hanyar gudanar da yankan rago gare su. Mai kula da ayyukan jin kan dan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya Edward Kallo ya ya bayyana cewar a ranar Asabar 28 ga watan Nuwamban da ya gabata wasu gungun 'yan ta'adda a kan babura sun kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan jama'a da suke aiki a wata gonar shinkafa a ƙauyen Kushebe da ke karamar hukumar Mafa a jihar Borno inda suka aiwatar da kisan gilla kan mutane maza da mata da yawansu ya kai fiye da ɗari da goma kuma wasu daga cikin mutanen da aka kashe an aiwatar da mafi munin kisa ne kansu ta hanyar yi musu yankan rago da raba kansu daga gangan jikinsu edward ya kara da cewa akwai rahotanni da suke bayyana cewar maharan sun sace mata da yawa a lokacin gudanar da harin don haka ya jaddada yin kira kan hanzarta sake su ba tare da bata lokaci ba don komawa ga iyalansu wani jami'i a kungiyar 'yan banga masu fada da ayyukan ta'addanci a yankin mai suna baba kura kolo ya shaidawa kamfanin dillancin labaran france press cewa sun samu gawakin mutane 43 da aka yanka ta hanyar raba kan kansu da gangan jikinsu gami da wasu mutane shida da suka samu munanan raunuka suna cikin halin rai kwaikwai mutu kwaikwai yana mai nuna yatsar zargi kan kungiyar boko haram da aikata wannan mummunan aiki da suka jima suna gudanar da ayyukan ta'addanci a yankin musamman kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan manoma mala bono mazaunin yankin da abin ya faru ne kuma ɗaya daga cikin mutanen da suka ɗauki ɗawainiyar tattaro gawakin manoma da aka kashe domin kai su garin zabar zabarmari Buhari da aka gudanar musu da jana'iza ya tabbatar da aiwatar da kisan gilla kan mutane 43 ta hanyar yankan rago da raba kansu da gangan jikinsu sannan bayan nan mahukuntan yankin sun tabbatar da samun gawakin mutane fiye da saba'in musamman daga cikin manoman gonar shinkafa da aka kashe a ranar asabar lamarin da ya janyo yawan mutanen da suka mutu suka haura zuwa fiye da ɗari wani magidanci mai suna umar a ƙauyen zabarmari da aka gudanar da jana'izar mutane mutanen da suka rasa rayukansu a harin ta'addancin ƙauyen kushebe da ke karamar hukumar mafa a jihar ta borno ya bayyana cewa babu wanda zai iya kirdadan yawan mutanen da aka kashe a harin ta'addancin sai dai zuwa wani lokaci a nan gaba da za a kai ga tabbacin adadinsu saboda wasu daga cikin manoman sun tsere cikin daji ko kuma 'yan ta'addan sun yi awon gaba da su rahotanni sun bayyana cewa mafi yawan manoman 'yan gudun hijira ne da suka fito daga jihar sokoto mai nisan kilomita fiye da 850 daga shiyar arewa maso yammacin kasar zuwa jihar borno da ke arewa maso gabashin kasar najeriya domin neman aikin yi inda suka haɗu da ajalinsu a hannun 'yan ta'addan ƙungiyar boko haram masu da'awar addinin islama babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi tofin allatsi ne kan harin ta'addancin farmakin da aka kai kan manoma a gonar shinkafa a ƙauyen Koshebe da ke karamar hukumar Mafa a jihar Borno da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya yana mai jaddada yin kira kan ɗaukan matakan zakulo waɗanda suke da hannu a harin ta'addancin domin fuskantar sakamakon abin da suka aikata cikin gaggawa a bayanin da babban sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar ta hanyar kakakinsa ya gabatar da sakon ta'aziyarsa ga iyalan mutanen da ayyukan ta'addancin ya ritsa da su game da al'ummar najeriya tare da jaddada bukatar ɗaukar duk matakan da suka dace wajen ganin an kamo waɗanda suke da hannu a wannan mummunan aiki domin gurfanar da su a gaban kotu don aiwatar musu da hukunci a nashi ɓangaren babban jami'i mai kula da harkokin siyasan waje da tsaron ƙungiyar tarayyar turai joseph borrell ya rubuta a shafinsa cewa na yi matukar kaduwa da jin wannan sabon harin ta'addanci da aka kai wa fararen hula da ba su ji ba ba su gani ba a shiyar arewa maso gabashin najeriya najeriya a nata bangaren kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta oic ta yi allah wadai da harin da 'yan kungiyar boko haram suka kai kan manoma a jihar Borno najeriya kungiyar ta oic ta yi kakkausar suka kan irin wannan mummunan wuce gona da iri kan ɗan adam da kungiyar ta boko haram mai danganta kanta da addinin musulunci ta yi kan fararen hula da suke aiki domin neman rufin asirin rayuwarsu bayanin na kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi mai mambobi 57 a duniya ya yi kausar suka tare da tofin allah ne kan harin ta'addancin gami da jaddada cewar babu addini ko mahanga mai dauke da ruhin dan adamtaka da zai inganta wannan mummunan aiki na zubar da jinin dan adam akan doron kasa sakamakon haka kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta jaddada yin kira ga mahukuntan najeriya tare da jaddada goyon baya kan ɗaukan matakan da suka dace domin shawo kan irin wannan ayyukan ta'addanci domin ganin an samu zaman lafiya da aminci a ƙasa kamar yadda ƙungiyar ta oic ta miƙa saƙon ta'aziyyarta ga iyalan mutanen da suka rasa rayukansu da mahukuntan ƙasar gami da al'ummar ƙasa baki ɗaya tana mai fatan allah ya hanzarta ba da lafiya ga waɗanda suka samu raunuka har ila yau gwamnatin turkiya ta yi allah wadai da harin wuce gona da iri da aka kai kan manoma a jihar bornan Najeriya a bayanin da ma'aikatar harkokin wajen kasar Turkiya ta fitar ta yi tofin alatsi ne kan harin ta'addancin da 'yan kungiyar Boko Haram suka kai kan manoma a gonar shinkafa a jihar bornan Najeriya da ke arewa maso gabashin kasar. Bayanin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta Turkiya ya bayyana cewa labarin mutuwar mutane fiye da arba'in da aka aiwatar da mafi munin kisan gilla kansu ma'aikata a wata gonan shinkafa da ke jihar borno ya wurga gwamnati da al'ummar turkiya cikin bakin ciki da takaici musamman ganin yadda ake zubar da jinin dan adam da sunan addini sakamakon haka bayanin ya mika ta'aziyya da alhinin gwamnatin turkiya da al'ummar kasar Da iyalan mutanen da ta'addancin ya ritsa da su gami da al'ummar najeriya baki daya kuma suna fatan waɗanda suka samu raunuka su warke cikin hanzari akwai kirdadan cewa fiye da mutane dubu goma ne masifar ƙungiyar ta'addanci ta boko haram ta lashe rayukansu yayin da wasu fiye da miliyan biyu suka tsere daga muhallinsu inda suka tarwatsu a sassa daban-daban na ƙasar najeriya da ƙasashen da suke makwabtaka da ita misali jamhuriyar nijar chadi da kamaru shugaban najeriya muhammadu buhari da aka zaɓa a shekara ta 2015 ya yi alkawarin magance matsalar ƙungiyar boko haram kuma ya bayyana harin ƙauyen koshebe da ke karamar hukumar mafa a jihar ta barna da cewa harin dabbanci ne kuma dukkanin al'ummar ƙasa ta ji zafin waɗannan kashe-kashen gilla na rashin hankali hankali shugaba muhammadu buhari a ta bakin kakakinsa a ranar lahadin da ta gabata ya yi furuci da cewa gwamnatinsa ta ba da dukkanin goyon baya da rundunar tsaron kasar take bukata wajen ɗaukar matakan da suka dace wajen kare al'ummar ƙasa da yankunanta sai dai a gefe guda kuma gwamnatin tarayyar ƙasar ta najeriya tana ci gaba da fuskantar mai da martani daga al'ummar najeriya musamman ta hanyar shafukan sada zumunta inda mafi yawan mutane suka nuna bacin ransu kan gazawar gwamnati gwamnatin najeriya musamman wajen dakatar da zubar da jinin mutane duk da maimaita daukan alkawura gare su kamar yadda al'umma take ci gaba da yin kira kan sake nazarin tsarin tsaron ƙasa ciki har da sallamar shugabannin tsaro saboda kasa wanzar da tsaron ƙasa amma ana zargin shugaban najeriya muhammadu buhari da yin kunnen uwar shegu kan bukatar hakanan babban martani da a halin yanzu gwamnatin buhari take fuskanta bayan wannan harin wuce gona da iri kan fararen hula ma'aikata da suke neman halaliyar ta hanyar gudanar da noma shine fara yin kira ga buhari kan ya sauka daga kan karagar shugabancin kasar tunda ya gaza wajen kare rayukan al'ummar kasa musamman ganin irin komaji da kurarin da ya dinga yi kafin ɗare kan karagar shugabancin ƙasar dangane da taɓarɓarewan tsaro a ƙasa wani daga cikin masu irin wannan ra'ayi ya rubuta a shafinsa cewa dole ne buhari ya gaggauta yin murabus daga kan karagar shugabancin najeriya saboda matsalar tsaro a ƙasar tana ƙara tayar da hankula sakamakon haka buhari da mukarrabansa su yi murabus kafin 'yan ta'adda su rusa ƙasar baki ɗaya masana da manazarta suna zuba idan ganin irin matakan da gwamnatin muhammadu buhari za ta ɗauka bayan wannan masifa ta kisan fararen hula masu yawa shin za ta takaita ne da yin allah wadai kamar yadda ta saba ko kuma za ta ɗauki matakan kawo ƙarshen wannan masifa ta hanyar murƙushe ayyukan ta'addanci da suka zame ruwan dare gama duniya a shiyar arewa maso gabashin ƙasar gami da matsalar 'yan ta'adda masu yin garkuwa da mutane domin neman kuɗaɗen fansa al'amuran da suke wurga al'umma ciki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 to kafin mu karkare baki daya muna sanar da masu sauraron mu cewa idan alakan gobe akwai dauran auren yayin farfesa Muhammad Mustapha Gudube da kuma marigayi Dr. Abdullahi Labo wanda za a yi na yayin su wato Aliyu Abdullahi Labo da kuma Fatima Mustapha Gudube a ya kasai da ke jihar Kano a tarayyar Najeriya da kimanin karfe goma sha ɗaya da rabi na rana Allah ya ba da ikon halarta. Bani kuma na sanar da masu sauran cewa iyalan alhaji ibrahim na yaya da kuma alhaji aminu hudu suna gayyatar yan uwa da abokan arziki zuwa ɗaurin auren 'ya'yansu wato sumayya ibrahim na yaya da kuma jamil aminu hudu wanda za a yi gobe da dar allah a layin isiyaku gwamna da ke garin jos na jihar plateau tare najeriya da kimanin karfe 1 na rana allah ba da ikon halarta to da ma kawo ƙarshen dukkan abubuwan da muke dauke da su sai idan Allah mai kowa da kuma kan gobe za a je mu dauke da wani shirin kafin wani lokacin amadadin kowa da kowa ke muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya